Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud lalu Adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar COVID-19 a rana guda a Brazil ya doshi 2,400 adadin da ya daidai da rubu'in masu mutuwa a duk faɗin duniya a rana guda a cewar jami'ar Johns Hopkins. Wasu ƙwararru shida sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasar ta brazil wacce ke kudancin amurka ta dauki hanyar samun adadin mutum dubu hudu da ke mutuwa kowace rana wanda hakan zai kusan kaiwa adadin da amurka ta gani ita dai amurka ta ga mutuwar mutum dubu hudu da bakwai a ranar sha biyu ga watan janairun wannan shekara a cewar jami'ar ta johns hopkins shugaban kasar jaya bolsonaro ya ci gaba da cewa kasar ba ta da bukatar ɗaukar matakan takaita al'amuran yau da kullum abin da ake ganin ta mamakara ko da ya sauya ra'ayinsa sama da mutum ɗari a kashe a ranar asabar a miyamma yayin da dakarun ƙasar tare da samun goyon bayan rundunar 'yan sanda suka ci gaba da farwa masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a ranar bikin tunawa da dakarun ƙasar wannan rana ita ce mafi muni a jerin zanga-zangar da ake wacce ta faro tun daga ranar 1 ga watan fabrairu bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar ta myanmar kafar yada labarai ta now news ta bada rahoton cewa mutum akalla hudu suka mutu inda 24 daga cikinsu suka rasa rayukansu a birnin mandalay da ke arewacin kasar ciki har da wani dan karamin yaro mai shekara biyar kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito wani mai bincike da ke zaman kansa yana cewa mutum ɗari da ne suka mutu adadin da ya haura wanda aka gani na mutum casa'in da suka mutu a ranar sha hudu ga watan maris kamfanin dillancin labarai da dama sun ce an aikata kisan ne a yankunan tsakiyar sagen da gabashin Lashio sai kuma kudancin tsakiyar Bago da ke kusa da birnin Yangon. China ta saka wa wasu Amurkawa biyu da wani ɗan ƙasar Canada da wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama takunkumi a matsayin martani kan matakin da kasashen suka ɗauka akan hukumomin Beijing saboda 'yan kabilar wiga takunkumin ya shafi mambobin hukumar da ke tabbatar da walwalar addini gail manchin da tony parkins sai kuma wani dan majalisar dokokin kasar canada michael chong waɗanda duk aka haramta musu shiga ƙasar ta china da yankin hong kong kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar akalla 'yan kabilar wiga miliyan ɗaya da wasu ƙungiyoyi da mafi aksarinsu musulmi ne aka tsare a wani sansani a shinjan a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suke zargi hukumomin china da tilastawa mata shan maganin hana haihuwa da kuma yin ayyukan bauta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Minista harkokin wajen ƙasar china da takwarar aikinsa na iran sun Buhari kan wata yarjejeniyar haɗin kai ta shekara 25 a wani biki da aka nuna kai tsaye ta kafar talabijin ministan china wanyi ya haɗu da shugaba hassan ruhani gabanin rata hannu a wannan matsaya wacce ta kunshi wani shiri da china za ta saka hannun jari a fannin samar da makamashi da ababen more rayuwa wani mai baiwa shugaba Rouhani shawara ya ce wannan matsaya da aka cimma abin kwatance ne kan irin nasarar da suka samu a fannin diflomasiyan kasashen biyu wasu 'yan bindiga da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun kai hari akan wani ayarin fararen kula da ke tserewa ciki hadda ma'aikatan kasashen waje yayin da ake ci gaba da tafka fada a wani gari da ke arewacin kasar mozambique a cewar wasu majiyoyin jami'an diflomasiyya akalla mutum daya ya mutu sannan an jikkata wasu da dama a harin wanda aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a ranar asabar kamfanin faransa na total ya ce ya ɗage fara ayyukansa a yankin da ake kira palma wanda ke ɗauke da wani wuri da ake aikin samar da gas wanda za a kashe dala biliyan 60 sai dai babu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da harin ya ritsa da su harin an kai shi ne sawa'i bayan kamfanin na total ya ayyana cewa zai koma aikin samar da gas ɗin a ranar laraba bayan da ya dakatar da shi a watan janairu saboda matsalar tsaro kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Garidin Gyaɗi da kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Ciroma da Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez a kan yadda za a inganta dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Farfesa Usman Muhammad inda zai fara amsa tambayar da Mr. Mark Amani ya yi masa. Farfesa gare ka. Mr. Mark ba sai ka zama addicted to news ba za ka san abin da ke faruwa a ƙasa. Ni ban ce SAS bangaranci ba ne totally. A cikin bayani na na ce ga matsalan da ya kawo 'yan SAS ta kudu kuma nan yaran ga hali da suka shiga na jin daɗi babu gaira babu dalili kuma su suka ja al'amarin nan saboda akasarinsu ana ganin su da kayan alatu ana ganin su suna jin daɗin duniya ana ganin su da kuɗaɗe da yawa ana ganin su da motoci na alfarma dole jami'an tsaro ya tsaya yana yana da alamun tambaya tambaya kan irin wa'annan mutane to saboda haka su suka jawo wannan lifestyle din da yadda suke gudanar da rayuwarsu suka jawo idan kuma da tsaro ta zo ciki kuma aka samu bargurbi suna kwace musu wannan su kwace musu wancan su hassala babu shakka alheri audu ta yi correcting dina ta ce wa'annan abubuwan ma sun faru da ita a lagos da ɗanta sannan a nan fct ana ta complain a kansu amma baya ga nan na ce gwamnan borno professor zulum babu shakka shi a lokacin ma da ba a san sas din shi lokacin ma yake son su da katsina to ka ko ga akwai bambanci ra'ayi da kuma al'amari da ya taso idan in za da da katsina da kan da ita mai duburin da sauran jihohi ko shakka babu idan aka kowa fitoci zai gaya maka abin da ya faru game da sas za ka yi mamaki to na gode ni ma na gode oh, muna godiya ba a aiki ba a aiki eh, amma duk sai ka ji a cikin muryar ba ta samu ne da amma da take kawo minti biyu assalamu alaikum sunana ibrahim garba wala ko kuma wadda aka fi sani da suna ig wala na kwana 21 a sel ɗin 'yan sanda a nan tsakiyar abuja kafin na ga inda kotu take minista a matsayinka na tsohon ma'aikaci ka san da doka wadda take magana na 'yanci wadda ɗan najeriya ke da shi na koda ana zargin ya laifi a garzaya da shi ba tare da bata lokaci ba zuwa kotu ka san da haka tambaya ta ta farko kenan tambaya ta ta biyu a wurinka shine na ji daɗi da kai bayani yanzu yanzu da na nuna ka bisa aikin da kai wadda har ya kai ga shugaban ƙasa baka wato wannan amana shin muna aiki da tsari na doka wadda ta san ko ta ba wa ɗan ƙasa izinin cewa zai yi zanga-zanga kalmar zanga-zanga a turanci na san shi ana ce masa protest amma saboda demokradiyya a tabbatar da lokacin demokradiyya ne ake ɗora mata kalma ta peaceful protest a gaba saboda ya bambanta riot wato kalmar riot na wato kamar tashin hankali so da idan muka yi kira gangami na peaceful protest mun san muhimmancin dan sanda na muna da bukatan ya zo ya kare mu a matsayin mu na 'yan wadda suke zanga-zanga ya kare waɗanda su ma ba sa ciki amma 'yan ƙasa ne ya Allah suna zirga-zirgansu na yau da kullum so da yawa sai mun ja mun ja ga cp nan ban so in kira sunan ma'aikatansa wadda mun sha muna kaiwa da kawa na a ba mu daman 'yan sanda su zo su kare mu amma sai mu koma kuma muna ƙoƙarin muna fatan cewa a fahimce mu da cewa muna fayi ne bisa tsari na doka amma sai a koma ana cewa ba mu da police approval wato ba mu da iko wadda 'yan sanda suka bayar shin akwai wata doka ne wadda ta ɗora 'yan sanda akan abin da constitution ya ce wannan tambaya ne wadda cp zai iya amsa ta wannan zaure ya yi albarka na kasancewan muna da commissioner 'yan sanda muna da ministan 'yan sanda masha allahu na san kuna iya sanin matsaloli da ake da shi wadda wasu sun ambato na yadda ake gudanar da harkar ɗan sanda gaba daya. mu ma muna jinjina muku muna fatan alkhairi shin mun san da yawan motoci da 'yan sanda ke da shi a najeriya kamar yadda muka san yawan 'yan sanda da ake da shi a najeriya mun san da yawan motoci da kowane police station ko outfit ake ce mata misali in bata kai ba mun san yawan motoci shin dpo mai gudanar da harka ko mai kulawa da wannan gurare shin nawa ake bashi don ya kula da motocin nan wadda da ya kai ga zai iya hana aiki ɗan sanda ya ko sun fita a kira su ce ba su da mai a mota ko kuma a kai ga ya hana su karɓan na goro kamar yadda muke gani. To wannan tambayoyi a ƙarshe zan rufe ta da magana cewa shin kuna sha'awan ku karɓi sunayen 'yan siyasa da kuma wasu ƙungiyoyi wadda suka je suka ɗauko 'yan daba da makamai da sanduna da gora don su zo su tarwasa zanga-zangan 'yan sas kuna da bukata mu ba ba ku a kungiyance za a yi hukunci wadda 'yan jaridu za su zo in za a yi wannan a shirye muke mu bada. Masha Allah. Assalamu alaikum. sunana isa mu'azu darma mawallafin mujallar faɗa da cikawa ina mai girma minista barka da zuwa da mai girma kwamishina wannan taro wanda aka shirya shi kan harkokin tsaro duk da dai an yi bayanai da yawa da tambayoyi amma ni zan takaice saboda na zo da zuma in yi wani abu maganganu da amma na tadda minista ya yi wata magana da ni kanta zan yi tsaye a kai mai girma minista ya yi magana akan yana cikin tafiya ya ga wani ma'aikacinsu wanda ya wani kyakkyawan abu wanda ya cancanci yabo kuma yana da bukata kamar yadda bayani nan wanda duk ke wurin nan ba wanda bai ji daɗin kalmar da shi mai girma minista ya ba kan wannan ma'aikacin nasu to ni kiran da nake yi ina kira ne ga mai girma minista kan wannan abin da ya gani kuma ya kyau ya zama ya kyau ya ji daɗin abin kuma zai taimaki al'umma to duk sadda aka samu wani wanda ya irin wannan ɗabi'a a hanya a samu kafa wadda za a karrama shi ko a mutunta shi a muhimmanta abin da ya to daga nan za a samu irin wannan al'amarin a cikin ƙasan nan zai yalwa kuma zai kyautatu kuma insha Allah za a ci gaba da gudanar da shi da fatan mai girma minista zai saurari wannan magana da na gabatar da ita daga nan zan insha Allah Assalamu alaikum Suna Sunana Maryam Shettima wadda aka fi sani da Maryam Shetti na fi fitowa ne a shafina na Facebook na social media. Sannan kuma ina shugabancin ƙungiya ta fafutuka wadda ake kira We Believe. Mai girma minista abin da nake so in sani shine an san da akwai matsala tsakanin yadda mutane suka fahimci police da kuma ma'amalarsu har yanzu mutane suna bukatar ina ga su gane yadda ma'amalarsu da polis ya kamata ta zama su san cewa ba makiyansu ne wanda suka zo ne su taimaka musu su kare su su kare dukiyoyinsu to wani mataki amma mai girma minista da ministry ɗinka kuke ɗauka dangane da waye da kan mutane akan wannan kyautata ma'amala tsakanin polis da 'yan ƙasa sannan kuma na biyu ina son na yaba ne cewar ni da iya son na gaskiya na ga mugun canji da bambanci tsakanin yadda polis suke yi da da kuma yadda suke yi yanzu kamar ko an tsaya a hanya ne ba wannan aggression din da da ake fama da shi za su yi magana kuma hankalinka zai kwanta kuma kai ma za ka gaya musu da kyau saboda haka ina ga da muhimmanci kuma dai a cewar eh, mai girma minista a mai da hankali su ma polis din a kara gyara musu wannan abin wannan waye da kan saboda ba wani wahala bane kuma na ga suna canjawa nan da na maganar da zan kenan na gode ina so in samu amince wannan zauren da ya kafin ci gaba in wa wanda suka yi wannan shiri godiya kwarai da gaske bisa ga irin damar da suka ba 'yan Najeriya musamman mutane suke nan domin a ba da gudunmuwa ganin cewa an samu ci gaban ayyuka na 'yan sanda a ƙasar nan. Bisa yi ganin gaskiya wannan zaman da muka yi zai taimaka mana kwarai wurin kyautata lamurran ayyukan 'yan sanda. A nan ina son in jajartawa wa ajiwala. Amma ba ah, 'yan sanda ba ne. <laughs> Don na yi mamakin da 'yan sanda za su tsare aji kwana 21. To, alakulla halin dai wannan yanayin da ka shiga yani ne wanda ya cancanci a maka jaje kuma a tausaya ma yanayin da ka samu kanka a ciki. amma kuma in tabbata maka cewa babu ɗan sanda da yake da manufa ta tsare mai laifi fiye da kwana uku yana bincike domin ko abincin da zai ci shi ka lalura ce gare shi bale duk ya tsare ka wajen sati uku yana ganin dai akwai abin da ya faru watakila waɗanda ake son a bincika game da magana ka ko sun ka tsere ko wani abu da ya faru ban sani ba kila cp zai yi bayani nan gaba amma dai ina tabbatar maka da cewa da kuma duk 'yan najeriya wanda suke sauraren mu cewa ɗan sanda bai da wani sha'awa ko kuma wata manufa ko kuma wani iko na tsare mutum fiye da awa ashirin da uku kuma kwana uku in dai ba wani dalili takameme ke akwai ba sannan ina tabbatar maka da cewa 'yan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan kuma sun san haƙƙin ɗan adam kuma sun san abubuwan suka rataye a wuyansu gwargwado ana ƙoƙari a aiki a kansu musamman ma a halin yanzu da yanayin ya tilasta a yi haka din ina baka tabbacin cewa waɗannan abubuwan za su ci gaba da kyautattuwa za su ci gaba da kyau domin a samu a kare hakkin ɗan adam kuma 'yan sanda su ci gaba da su kamar da ya kamata amma ko shakka babu na san akan samu kalilan daga cikin mutane wanda za su iya tsare ga 'yan sanda ko ana shari'a ko ana wani bincike domin amma an kai yanayin shari'a ka ta hannun 'yan sanda amma in dai bincike ne in ba wani abu ya tilasta a tsare mutum tsawon wannan lokacin da hake magana ba to da wuya 'yan sanda a tsare mutum fiye da sati ɗaya da hake magana amma da yake ka faɗi haka zan jajanta ma kayan mu saurari tila ko da shi na da wani <laughs> ƙarin bayanin da zai yi Yes, ko shakka babu wannan zaman yana ganin sun shirya shi ne musamman domin a ba mutane dama su yi ventilating din ra'ayoyinsu mu kuma da aka gayyata mu saurara domin mu samu damar zuwa a kawo gyaran da ya kamata. Kowane ɗan adam ɗan tara na bai cika goma ba. akwai gyare-gyaren da ake ci gaba da yi a da yaushe kuma muna yi ne wannan abubuwan saboda jama'ar da muke shugabanci in gobe ɗan wanda ake wa lalura ya ce ah, ga wanda ka sonta shugaba sai shi auna shi gani ya kamata sai a yi abin da ya dace da shi da kuma sauran 'yan Najeriya. kwamishina 'yan sanda batutuwa da ya taɓo sun hada da tura 'yan sanda su kare masu zanga-zanga gaggauta wanda aka kama kai shi kotu a menene yasa ake hana izinin zanga-zanga wani mataki ake dauka na wayar da kan al'umma waɗannan batutuwa ji <laughs> kin san gani na ne tukun <laughs> eh kaga minista ya riga ya gaya maka gaskiya ba mu da 'yancin tsada mutum fiye da wani lokaci at most 48 hours yadda aka faɗa. To amma wani lokaci idan kana bincike zai zamanto cewa ka fahimta cewa dole sai ka rike mutum fiye da lokacin da doka ta ce ka rike shi. To a nan abin da muke yi shine muna zuwa muna neman hurumin kotu. Kotu sai ta bamu ko sati biyu mu ƙara rike ka ko kuma idan muka ce da Allah a bamu wata ɗaya ne kafin wata ɗaya za mu gama kotu tana ganin dama sai ta bamu. ka kaga nan za mu iya mu rike ka ba wai mu muka rike ka ba da izinin kotu muka rike ka. Na biyu Ni da kai mun saba. Eh? Muna haduwa. Ban taɓa tauye maka yakin ka na zanga-zanga ba. Eh? eh? Sai dai idan na fuskanci abun da zai saka ni ni da kai a cikin hatsari. To nauyi ne a kaina. na fahimtar da kai cewa wannan abun da ake wa'yansu za su iya kamar yanzu 'yan sas nan 'yan sas nan an ce abun da suka fara mai kyau ne amma daga baya wanzu bara gurbi suka zo suka yi hijakin abun kaga saka mu cikin hatsari kasan nan ki ɗaya ta da mana hankali to wannan shine wani lokaci sai mu ce mu kar ku don mu tabbatar da tsaron al'umma. Batun kawo kara. Ba mu da karan da za mu ce ga karan da za mu karba ba karan da za mu karba ba. Duk kowane kara ka kawo mana za mu karba. Sai dai mu duba mu gani idan ba dalilin da za a ci gaba a wannan karan za mu gaya maka ba dalilin da za mu ci gaba. Idan muna nan don mu biya muku bukatunku. Alhamdulillah. To batun wayar da kan al'umma kan ko da su 'yan sandan da kuma al'umma kan. Kullum muna cikin kokari mu kyautata dangantaka tsakaninmu da al'umma. Ba ma'aikata da za ta ce ta kai mu ku yi haƙuri fa tsaida ciro nata da ya laifi ya tabbata an hukunta shi. A garin nan sau da yawa jami'an da suka wuce wurin da ya kamata ko kisan kai ko wani abu haka ko ko sati biyu da ya wuce mun kama mun kai su kotu yau ka kawo kara batun dan sanda ba ma cewa batun dan sanda ne ba za mu karba ba za mu karba za mu bincika idan wanda ya kama mu kore dan sanda ne za mu kore shi a cikin dan sanda ne fa kake da sashe na musamman wanda su neman laifin dan sandan ba suke yi ko neman dan sanda mai laifi suke yi escort kenan ka kawo gara za mu tura musu don mu tabbatar cewa an kwato mu mutane hakkinsu wurin da an taka musu hakki kenan batun kyautata dangantaka ake yi muna kokarin kamar public police public relations committee din nan eminent persons forum zuwa gidan su rediyo da sauransu haka programs da sauransu kamar na yanzu zuwan mu nan haka duk mun tabbata muna yin shi aggressively don mu samu eh, fahimtar juna tsakaninmu da mutanen da muke karewa yadda malam can ya ba da shawara kwamiti wanda zai ɗan ringa duba dangantaka da sauransu news da ya kamata ya huto kasa idan aka ce an yi kaza gaskiya ne ana so a ji me aka yi to wani lokaci akwai bambancin lokaci da za ka kawo kara da bambancin da za a gama bincike idan mun kama muna hutuwa mu faɗa mun kama maybe wurin da za mu kara shi ne idan muka kai kotu ma ko mu tabbata cewa mun kira 'yan jarida ku zo mu je kotu mun kai wani kotu yana da kyau don mutane su fuskanci abin da ake ba wai an kama haka nan kawai an sake ba na gode da wannan bayani na kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya abuja bala ciroma za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ɗora idan allah ya kai mu a madadin grace alheri abdu da ta jagoranci shirin da kuma manyan bakin namu. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muhtari. Oh, Malam Muhtari. To Malam Muhtari kamar daga wace jiha kake a Najeriya? Ina jihar Kebbi. ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu abin nan argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i ah, kaman ah, me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.